يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu cikin suratul hajj a wannan rana ta 25 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya, wadda ta dace da sha takwas ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da rahaman da yake mabayinsa da falalar da yake ba su Allah ka haɗa mu cikin wannan falala ka ba mu nasara a dukkan abubuwa da za mu gudanar. Bayan haka, kafin mu soma mukan gabatar da bayin Allah da suka ba da gudunmuwa, a yau ma ga su kamar haka muna fatan Allah ya masu sakayya da gidan aljanna. Akwai isiyaku kudu Muhammad ya ba da ɗari biyar. akwai ramatu sabitu kabiru ta ba da ɗari biyar akwai yunus salis ya ba da dubu ɗaya akwai sani bello salim ya ba da ɗari biyar akwai adama ahmad ta ba da dubu ɗaya akwai hidir pharmaceutical ltd sun ba da dubu biyar ko ya ba da dubu biyar akwai rukayya ya'u ta ba da ɗari uku adama yakubu adamu yakubu ya ba da dubu ɗaya mubarak muhammad ya ba da ɗari biyar fatima abubakar ta ba da dubu ɗaya rukayya abdulkarim ta ba da dubu ɗaya adamu salisu na ali ya ba da dubu biyu haruna ɗahir muhammad ya ba da dubu hudu bilal kabiru ya ba da dubu ɗaya saudatu abdulkarim ta ba da dubu goma isa muhammad dubu ɗaya shu'aibu abbas dubu ɗaya kabiru abdullahi ɗari biyar lm sani dubu biyar idris bala haruna ɗari biyar wani bawan allah dubu ɗaya ya allah muna roƙonka da izanka da buwayaka da rahamar da kake ma mabayinka Allah ka anshi ayyukansu gaba ɗaya ka ba su aljanna su da iyayensu da zuriyarsu ka tsare ta ya rabbal alamina ka albarkaci dukiyarsu kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatunku na alkhairi Allah ya biya muku kaman yadda kuke biyan mamarayu bukatunsu ga namban da za a bayar da tallafi a ƙarƙashin majalisi ko kuma kwamiti na marayu unity bank 0 0 biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank biyar afuwan sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon taimakawa bismillah malam jiya بسم الله الرحمن وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور jiya mun gangaro bayani lokaci mana halinsa amma dai a takaice kwarai wannan aya kamar yadda muka soma bayani tana ambata mana wajibin farko na shugabanninmu wanda mu kuma za mu koyi da su ne primary responsibility ɗinsu shine wanda duk musulmin da aka ba shi mulki to ya ɗauki sallah ita ce ke gabansa fiye da komai idan ya tsare ta kamar yadda Allah ya ce to Allah zai tsare shi kuma Allah zai taimake shi duk al'amarinsa ba zai rikice ba sannan ya ba da zakka ya sa al'umma tafi da zakka mun bayani ba da zakka yana haifar da zaman lafiya yana kashe tashin tashina yana hana hassada masu hassada yana sanya ƙauna da soyayya a tsakanin al'umma domin lokacin da kake taimakon talaka ko da na wajibi ne na zaka zai soka zai maka fatan alkhairi zai fatan dukiyarka ta bunƙasa kuma zai maka addu'a Allah ya tsawaita rayuwa mai amfani don in ya rasa ka ya rasa ne a lokacin da aka sami akasi to kuma sai a sami akasi ƙiyayya ta shiga gaba ya shiga hasada ita ma ta kutso kai daga nan ta'addanci ya biyo baya Allah ya kare mu cikin ayyukan da Allah ya bayyana wa amaru bil ma'rufi wajibi ne wanda Allah ya ba shi shugabanci da waɗanda ke ake shugabanta su ɗora umarni da aikata alkhairi kalman al-ma'ruf ma arafahu hushari'u. abinda shari'a Allah ya shar'anta ya ce mai kyau shine ake ce ma ma'aruf wato sanannen abu na alkhairi wanda Allah ya shar'anta shugabanni su ne kan gaba wajibi ne a ƙa'ida na shugabanci a musulunci ka tabbatar da masu cewa a aikata alkhairi masu kira zuwa ga alkhairi masu assasa mutane akan alkhairi ka taimake su a matsayinka na shugaba don aikinka ne shine na farko kai ne na farko idan aka yi watsi da masu wa'azi masu da'awa cibiyar da'awa to da nan ne za ka ga kowa yana son kanshi ko faɗi sanka amma idan shugabanci ta kula da su ta ɗauki nauyinsu ta sauwaƙe masu dukkan abubuwa dama yana cikin ayyukan da Allah ke maka na shugaba a ƙasa don ya yi kuma sai mulkinsa ya kyau ya bunƙasa ya ci gaba ya zama babu kamar sa a mulki a tarihin wannan ƙasa ko wannan jiha ko wannan ƙaramar hukuma Allah ya ji kan malamai magabatanmu suna cewa shi adalci da ja'irci abubuwa ne biyu wanda duk ya shahara a kai ba a mantawa da shi idan aka yi shugabanni masu tsabagen adalci adalcinsu ya bayyana ya shahara to har abada ba a mantawa da su shi yasa kuke ganin shugabanninmu da suka gabata kullun sai su ake ana yabo irin su saddauna Allah ya ji kansu shin wai mun rasa wani saddaunan ne ko shi kenan shine ne ɗan autan shugabanni sannan waɗanda suka shahara a zalunci su ma ba a mantawa da su in ji zancen magabata sai dai suna cewa shugaban duk da ya shahara da adalci to adalcinsa shekara aru-aru takan ja masa addu'a da rahama daga bayin Allah ka ɗauki umar ɗan abdulaziz ya zama maka misali duk sanda aka ambace shi sai a ce Allah ya ji kansa adalin shugaba tare da cewa har ma wasu sukan ce shine na biyar ɗin shugabanni wanda suka cancanci a kira su halifofi suna hada shi da alkhulafa rashiduna Allah ta'ala shi kara masu yadda tsakanin shi da su akwai sarakuna da yawa amma saboda adalcin shi ya fito karara duniyan musulunci hatta duniyan kafici ba ta manta da shi ba shi ne fa saboda tsantseni da tsara haƙƙin talakawa fitilla ya kunna yana aikin talakawa cikin dare fitillan fa a ci balbal mai lagwani sai wani ya zo zai masa maganan da bai shafi mulki ba sai ya kashe fitillan akaramaka za zami magana kuma ka bar mu cikin duhu yace i maganar da ka zo da shi bai shafi gwamnati ba wannan man da aka zuba a aci balbal na gwamnati ne in nayi amfani da shi ga abin da ba gwamnati ba me zan ce ma Allah gobe kiyama la ilaha illallah aci balbal to yanzu dukiyar shugabanni suke cinyewa balbal sai wanda Allah ya kare a cikinsu suka ce wannan yakan ja addu'a mai kyau ta rahama daga bayi amma zalunci da muganci da ta'addancin shugaba yakan ja masa la'ana na shekaru aru-aru suka ba da misali da fir'auna cewa fir'auna ya shekara aru-aru amma Allah ya sa a bi shi da tsinuwa wata ba na hufi duniya la'ana da an ce fir'auna sai ka ce tsinan ne Allah ya tsine mashi me ya sa saboda tsaban azzalimi ne a shugabancin shi da haka muna kiran shugabanni a dukkan matakai ko na gida ne a yi adalci a kyautata ma waɗanda ke ƙarƙashi Allah ba zai manta da bawa ba sannan waɗanda aka yi ma wallahi sai ka shekara amu-amu ‘ya'yansu su sami labari jikokinsu ma su sami labari ka ji Allah ya ji ƙan shugabanmu wani ba mu sake yin kamarsa ba tun da ya tafi Allah ka kyautata muka kyautata shugabanninmu gaba ɗaya umarni da alkhairi wajibin shugabanni ne tallafa ma masu umarni da alkhairi wajibin shugabanni ne ba ka cewa al'ummanka tana da addini ba ruwanka da addini kenan ba ruwanka da al'umma kowa ya je ya aikata abin da yake so kuma ita al'umma in akwai imani to ita ce take da saiti kullum zai hana ta aikata banna zai sa ta aikata alkhairi shi yasa malamai suke kiran irin wannan mai umunnin alwazi'ul imani wato wani abu ne security ne a cikin zuciyar mumini wanda zai mashi shamaki barin satan kudin hukuma barin zaluntan al'umma barin ta'addanci ba tare da an sa mashi masu tsaro a gabansa ba yana tsoron Allah kuma zai hana shi in aikata alkhairi da ba da haƙƙi ga al'umma saboda yana tsoron Allah wannan zai tunkuɗa shi wajen aikata alkhairi muna hasara da yawa ba mu kulawa da janibin addini ba mu taimakon addini ba mu taimakon waɗanda suka tsaya ba su da hidima sai na addini a kan nan sai a yi asara dubban asaran da an taimaki addini ga taimakon Allah ga taimakon addinin Allah ga kuma sakamako daga Allah da zai zo ga waɗanda suka tsare wannan wa nahau anil munkar kuma duk wanda Allah ya ba bashi tamkini a ƙasa shugabanci a ƙasa wajibi ne ya hana mugun aiki ba daidai ba ne shugabanni ku ba da lasisi ana buɗe gidan giya shi kenan ɗan rabanin da za ku samu na miliyan ɗaya sai mutanenku su saci trillion su je su shagiya da shi ba daidai ba ne ku ba da lasisi ana buɗe gidajen zina ko kai tsaye ko a fakaice hotel-hotel ɗinmu ga sunan abubuwan da ake yi don ɗan rabanin da za ku samu wani sai ya saci miliyan ko miliyoyi ya je ya biya bukatarsa a wajen irin waɗannan ƙadangarin da ake zubawa wanda da kun rufe in za ka samu miliyan ɗaya za ka yi asarar triliyan ko biliyan mai amfani shi kuma ka sauke nauyin da Allah ya aza maka domin Allah zai tambayi duk wanda yake da iko a kan abin da yake da iko gobe kiyama za ka yi mamaki mun ce aiki ne na shugabanni awwalan i sai dina Usman bin Affan Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya karanta wannan ayar halifa ne shugaba ne allazina in makkannahum fil ardi aqamus sala wa atawuz zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur sai yace sayyidina umar a sayyidina usman yace fina nuzilat akan mu shugabanni aka saukar da wannan aya fa ukhrijna min diyarina bighairi haqqin illa an qulna rabbuna Allah thumma mukinna fil ardi fa aqamna as-salata wa atayna az-zakata wa amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkar walillahi aqibatul umur sayyidina usman ya ce a kanmu shugabanni aka saukar da wannan ayan cewa wanda in muka ba su shugabanci da iko na zartarwa a doron ƙasa za su tsaye da sallah za su ba da zakka za su yi umarni da a aikata alkhairi za su hana aikata alfasha sai dina usman ya ce mu aka fitar da mu daga gidajenmu dole muka yi hijira kamar yadda ayar da ta gabaci wannan ta bayani ba tare da mun cancanci a mana haka ba ba ne wani abu ba ne laifinmu sai don mun ce Allah za mu bauta ma ba mu yadda da shirka da tsafi ba a kwana a tashi sun mamakin na fil'arb sannan Allah ya ba mu shugabanci ya sa mu shugabanni abu na farko sai muka yi aiki da wannan aya fa kamnar salata a matsayinmu na shugabanni kamar yadda Allah ya ce zai makana mu ga aikinmu muka tsaye da sallah ba ma wasa da ita wa ataina zakata muka ba da zakka domin in dai akwai shugabanci tsankakakke to duk musulmin da bai ba da zakka ba sai an tursasa shi shi yasa sayyidina Umar afwan sayyidina Abubakar bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rahaman ubangijinsa akwai waɗanda suka yarda suka ce annabi ne aka ce a bautawa akwai waɗanda suka ce a'a Allah ake bautawa amma zakka Muhammadu aka ce a kai ma duk duniya ba wanda za a ba zakka kuma suka yi ƙarfi har suna kiran mutane akan hakan kada a bayan daga cikinsu akwai mai cewa a ta'ana rasulallahi iska na bainana faya la'ibadallahi ma la bakar a yi warisu bakarun iza mata ba'dahu wa haza la'amurin lahi ƙasiyatin zahar mun yi ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin mu miƙa zakka bayan Allah ku saurara me hada kuma abubakar da dukiyanmu abin gado ne abubakar zai ce ya gaji dukiyar da muke ba annabi shi ma mu bashi billahi allazi ba abin da abubakar ke nufi sai tsabagen zalincin da yake so ya karya kashin bayanmu ba za mu bayar ba ba za mu bayar ba suka shiga ihwace ihwace suna kamfe suna jawo hankalin mutane sai dina abubakar ya ce to zan yaƙi waɗannan sai dina umar ya ce za ka yaƙi mutanen da suke sallah sun shaida ba wanda ake bautawa sai Allah kuma sun shaida annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne? Kaka yaƙe su. akan sun ƙi ba da zakka ya ce la'uƙatilan na manfan haka salata wa zakka saboda aikin shugaba ne ya tsaye da sallah shi a kansa ya ba da zakka kuma ya sa wanda ke ƙanƙashinsa su fitar da zakka wallahi sai na yaƙi wanda ya raba sallah da zakka domin na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu allah ilaha illa allah wa anni rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zaka fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum fa hisabuhum ila allah saboda haka annabi ya ce an umuce ni in yaqi wadanda suke yaqan mu ko waɗanda suke mu'arada da da'awarmu ba su shiga cikin ƙarƙashinmu suna bautansu a matsayin ahalin zimma ba kafiran amana a sai sun shaida ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah ɗaya ni ne kuma manzan Allah su tsaye da sallah su ba da zaka idan suka aikata haka sun tsare jininsu da dukiyarsu in kuma suka yi wani saɓan ba ta bayyana mana ba Allah zai masu hisabi kaga ashe sai da sallah ba da zaka aiki ne na shugabanni wanda duk bai wannan ba Allah zai tambaye shi in dai shugaba ne musulmi wa amarna bil ma'ruf Usman yace muka yi umarni da alkhairi a matsayin mu na shugabanni a rufe gidajen hawa a rufe gidajen giya a rufe gidajen caca da sauran da'ara da fasikanci wanda shi muke fama da fitinar sa a yau yaro mai shaye-shaye in ya rasa abin da zai sai abin da zai yi shaye-shaye yana ganinka a sako zai yanka kai ya ƙwaci kuɗin da ke hannunka ko ya ƙwaci wayar da ke hannunka ya je a bashi ɗari biyar ko da ta kai dubu hamsin ne saboda ya samu ya sha abin da yake sha kaga shi ana dara ne ga dare ya yi. an ƙi cin biri an ci bila da sunan yanci an bar mutane suna ta'addanci wani haina anil munkar sai dina Usmanu ya ce kuma mun hana al'umma taɓara zalunci ɓanna zinace-zinace luwaɗi da dukkan ayyuka wanda yake na fasikanci da alfasha sai dina usman a karke ce walillahi akibatul umur dama karken al'amura zuwa ga Allah take fahiyali walwale ashabi wallahi wannan ayar gare ni aka saukar a matsayina na shugaba da kuma sahabbaina yana nufin abubakar da umar wanda suka gabace shi akan shugabanci Dan haka muna fatan shugabanninmu a kula a kiyaye Allah ta'ala ya yi alkawali duk wanda ya yi imani ya yi aiki nagari Allah sai ya ɗaukaka shi subhanahu wa ta'ala ya ce wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastahlifannahum fil ardi Allah ya yi alkawali alkawali ne daga Allah ga wanda duk suka yi imani cikinku suka yi ayyuka na gangamu to sai ya mai da su shugabanni a doron ƙasa ma damun kuma sun tsaya a haka to mulkinsu zai ci gaba ɗoɗar ba yankewa domin ƙa'ida mulki na ci gaba ko da daga kafiri ne in ya tsara adalci kuma tana kucewa ko da ga mumini ne in yana zalunci shi ya sa ka ga zan Allah sallallahu Alaihi wasallam najashi ba musulmi ba ne a wancan lokacin amma da zaluncin shugabannin makka ya yi zalunci sai ya ce wasu daga cikin sahabbai ku tabi habasha akwai sarki adali a ƙasan zai tsara haƙƙinku amma waɗannan azzaliman shugabannin na makafa ina aka kai cikin lokaci kaɗan Allah ya mai da su nasiyan mansiya ya rusa su ya ruguza su ya mai da su ba kowa ba ba komai ba saboda mai zalunci Allah ya raba mu da zalunci ci gaba فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الله أكبر kun ga wannan zance da ake wani na nan na cewa kaji wawa kaji dolo bai ma san rayuwa ba bai ma san abin da ake yi ba ko shi ke mulkin ba yadda zai yi haba haba ai in Allah ya tsora maka nauyi kana da daman ka faɗi a yi wani lokaci ma ishara za ka yi da idan ka ba ka faɗi ba a aikata wallahi kana da abin da za ka yi iya iyawanka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce da'awarsa kuma abin da ya ce a yi kenan wanda ya yi ya tsira wanda ya ƙi ya hallaka wa in yi kazzibuk Allah sai yana lallashin manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa har in suka ƙaryata ka ga wannan abu da ka faɗi na gyara shi ina zai yi ina zai yi ina zai yi to ba fara ba ne ba sabon abu ba ne manzo ya yi bayani a ƙaryata shi balantana mai bin manzon ka kwantar da hankalinka Ba faƙa ƙazzabar ƙabulahun ƙaunu mutanen annabi nuh kafin mutanenka su ƙaryata ka sun ƙaryata shi lokacin da ya zo da gaskiya tabbatacciya wadda batta canzawa annabi nuhu shine farkon manzo wanda aka aiko shi zuwa ga mutanen da ke bauta ma gumaka wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghuf wa ya'uq wa nas'a wa qad adallu kathira wadannan jerin jeran giyan sunayen mutane ne salihai wanda suka mutu jama'ansu daga baya suka koma suka yi mutum mutumin suna bauta musu Allah ya aiko annabin Allah Nuh ya kira su to wa'azin da yayi ba ma mu iyawa mu yau ba dare ba rana ba safiya ba marece yakan je dandali yakan je ya bi mutum gida ɗaya bayan ɗaya kuma sai da ya shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma ana ƙaryata shi ana musguna mashi ana walakanta shi muko shekarunmu duka ko sittin ne ko saba'in wanda ya kai ɗari ma ba zai iya amfani sosai ba ya zama kayan kallo abin misali a anguwansu ana ba tsoho kaman shi iyalan shi sai dai su ɗebo shi su zuba shi a hantsi ya sha hantsi kaman daddawa kai masu wari a ɗaki ku duba ku gani wa ad hakanan adawa mutanen annabi hudu ba ayoyi da bayanai bayyanannu da bai masu ba amma suka karyata shi suka ce ba manzo ne daga Allah ba to ka hakuri in yau sun karyata ka sun ce wannan abu da kake san zuciya ce ƙarya ce da duk kalman da za su iya faɗi wa samud hakanan samudawa mutanen annabi salih ya zo musu da ayoyi sun nemi aya a fitar da taguwa a falalin dutse ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda musu taguwa ashra wadda take gab da naƙuda ta haihu kuma dutse ya ɓamɓare ta fito suna gani da idansu suka ce lallai, sihirinka ya girma maimakon su yi imani sai suka karyata shi suka kara kafici to ashe abin da duk ɗaya ne kannan wa qaumu ibrahim wa qaumu ibrahim akanan mutanen annabi ibrahim Khalilun rahman sun karyata shi sun muzanta shi amma wannan bai sa ya canza daga manufarsa ba duk garinsu sun ƙi Allah duk sun haɗa kai akan sai sun cutar da shi sai sun ƙona shi a wutar da ba a taɓa hasa ta kamata ba a duniya to amma ibrahim salam bai canza daga da'awarsa ba kuma bai sassauta akan gaskiya ba wa ƙaumu aka nan ɗan uwansa lot annabi lotu alaihi salam shi ma Allah ya ba shi manzanci zuwa garin sadom ya kira su zuwa ga Allah su daina bin maza su ne jama'an da suka soma bin maza a zamanin shi aka soma tsarban wannan tsiyar aikin to amma suka ce da Allah ka tafi da Allah kana neman ka sa mana ido ina ruwanka da mazan da muke bi ita bala'i ko shi bala'i ai in aka bar mutum ɗaya na yi sai ya jawo mutili wa ashabu madiyan wa ashabu madiyan wa kuzifa musa fa amlaytu lil kafirin fa وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير باوان نمبا مناكار للاشنك وأصحاب مدين أكنن بن مدين من أيكا متدى النبي الله شعيب عليه السلام saboda wa'azi da iya wa'azi da iya jawo hankali hatta kai ma'ana ce masa an anbiya wato babban gwanin jawabi da ba cikin annabawa amma duk da haka mutanensa sun karyata shi sun muzanta shi sun mai da shi bai ma san abin da yake yi ba kuma sun ce ɗan sallolin da yake yi ne take sa shi ya masu wa'azi kuma ya nemi ya hana su su aikata abin da suke so su aikata a dukiyarsu kasan ɗan kasuwa in bai da imani bai da ilimi shi kullum so yake ya tsotse talaka ya shanya jinin ya ta tozo ya bashi da ɗan wuya sai ka ce sulle mai imani ko kullun tunaninsa ya zan sauƙaƙa ma al'ummata ya zan yi rahama ga al'ummata don in shiga cikin du'a'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ma'an samha iza ba'a wa idza wa Allah ya ji kan mutum mai sauƙin sosai in zai saida ko zai siya ko kuma yana bin bashi yakan bi sannan har sai an samu ba wanda fatan shi kullun Allah sa kayan ya ninka ba ba wanda zai saya ya ɓoye Yahudin ba ya sai abin dubu ɗaya yana fatan Allah ya sa kafin watan gobe ya koma dubu goma wannan mungu ne ja'iri ne eh shi ɗan kasuwa in bai bi Allah ba bayan anan yana tajin jam'uhu tujjar to ranar tashin alkiyama sai a tashe su fujjar idan ko ya bi Allah haba ai za a tashe shi da 'yan shahada ne don haka 'yan kasuwa a kula sosai shi shu'aibu alaihi salam an aika shi zuwa madiyan ya hana su ta tsififi yana umuttansu da cika mudu suka ce wallahi in bai daina ba za su kashe shi wa ku ziba musa kuma an ƙaryata annabi musa ku lura da siyakin ayan فقد كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين سيأكشي وكذب موسى ميسا وطنشان أكي مسو أطفي شيدي نوح دا aka fidda fi'ilin ƙarara kowa ya san gwagwarmayan da ya yi wa'azi kawai shekara yana fama da takaddarin anna ja'iran anna ashararan anna cutan yau daban na gobe daban ko shekara ɗari kai ana cutan ka ai ka gurzu balantana dubu ba hamsin su waɗannan duka sai aka yi afafi amma da aka zo kan annabi musa da aka ce wa ashabu madiyana ba a ce wa Musa ba a sai aka ce wa ziba musa saboda matsalar annabi musa ta musamman ne shi ma ya yi karo da annan da ya fi anna ya yi karo da arnan da ya ce shi ne Allah abin bauta ya yi karo da arnan da ya ce shi ne Ubangiji mahalicci ma alimtu lakum min ilahin gairi ana rabbukum al'ala shi yasa ya sha wuya sannan shi ya yi karo ha'ila yau da cutarwan mabiya shi mutanensa ba kai tsaye suka karyata shi ba shi yasa in ka duba an ce faƙad kazzabat qablahum qaumu qaumu man no wa adin ay wa qaumu ad wa samud wa qaumu samud sannan wa qaumu ibrahim wa qaumu lut kaga jama'an su su ne suka so makaryatawa su ko bani isra'ila suna tare da annabi musa tun farko saboda sun sha wahalan ƙibɗawa fir'auna da mutanensa kafin zuwan annabi musa fir'auna yana yanka duk wani ɗa namiji da aka haifa cikin bani isra'il matan yana barin su kyawawa a zina da su waɗanda ba su da sha'awansu suke masu wanki da gyaran wankin shadda da sauran ayyukan wahala da girke-girke da duk abin da yake na rashin mutunci ne to da annabi Musa ya zo bisa tsaro na Allah subhanahu wa ta'ala bani Isra'ila suna fatan za su sami hukuta zuwan annabi Musa shi yasa hatta da Allah ya aiko annabi Musa suna fama da fir'auna bani Isra'ila tun daga nan suka so mabutulci أذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا موسى بمقانا أن نبتنا ناكبا كافين كذو أن تتدمو bayan zuwanka ana cutar da mu qala asa rabbukum ay yahlika ku. wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun tabbas ku yi hakuri ubangijinku zai halakar da makiyanku zai ba ku mulki a ƙasa kuma zai sa muku ido ya ga kuma mai za ku yi kun ji ashe shi gabanni in sun bi Allah Allah ke ɗaukaka su ya tabbatar da mulkinsu in sun ƙi Allah Allah ya wargaza su ya ɗaiɗaita mulkinsu shi ya sa akwai ƙisa in sahat cewa wata rana annabi Sulaiman yana kan iska shi da jama'ansa da rundunarsa sai zuciyarsa ta nuna masa ah na fi zama babban mutum sai iska ta shiga tangantangan za ta kifo da su daga sama tana cewa muna maka da'a ne lamma a Allah fa in asaita fala ta'ata lana laka muna ma biyayya ne lokacin da ka bi Allah amma in ka ji ka isa to ba mu da da'an da zami maka sai kai ma Allah da'a da haka shugabanni mu san wannan wanda biye ma Allah da'a wallahi sai ya ga taimako daga Allah ta inda bai taba tsammani ba kuma latin shi ta tabbata a wajen Allah Allah kuma ba zai taba tozarta shi ba sannan zuriyan da zai bari Allah sai ya tsare ta ba za ta tozarta ba wa kana abuhuma salihah akwai bawan Allah da ya tsare bayan ya mutu ya bar marayunsa guda biyu Allah ya tsare marayun ya tsare dukiyar marayun aka ce saboda babansu mutum ne nagari amma duk abin da ka bar ma 'ya'yarka in baka zama nagari ba baka yi tarbiyyarsu ba wallahi ka ba su ingarman hallaka amlaitu lil kafirin Allah ya ce sai na saurara makafirai eh, inna Allah yumli wala yuhmil wani lokaci kaza ce a akulki sai ta yi ta makuku ambola wanda yake yanka su ka ci kazanka ka ci kazanka yana za mu haɗu gobe da ke zan soma saboda lokacin yankan ne bai yi ba ya gama yanka waɗanda ya yanka ta ce hadda saurayi na ka ci kazanka ka ci kazanka to gobe an zo yanka ce da ke zan soma imhali ne ba ihimali ba ne don haka duk abin da Allah ya baka na shugabanci ko ya baka na dukiya ko ya baka na lafiya ko ya baka na ƙarfin tsiya idan kana saba ma Allah kaga kana ci gaba wallahi hannunka mai sanda ne jaddan jace imhali Allah yake maka wanda Allah ya kama ka za ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta imamul bukhari da muslim yana cewa inna Allah la yumli zalimi, inna Allah la yumli zalimi, hatta idza akhazahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhazahu alimun shadid annabi yace Allah yakan saurara ma azzalimi yayi ta zalunci yayi ta keta yayi ta cutarwa yaga kaman abin da yake Allah ya yadda da shi ne yana dada bunƙasa nan ko kiwo ne irin na dan bijini ai ta shafa ka ana baka magunguna kana dada kiba ana baka abincin duk da kake so kana dada maiƙo amma ka wuce wuka lokaci ake jira ka yi saman ka sha daɗin in aka taɗo ka kuma ba za ka iya taɓuka komai ba a rayuwa imla ba ihimal ba annabi ya karanta cewa wa kazalika akhzu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka Allah yake kama mutanen ƙasa lokacin da mutanen ƙasan suke kafici suke zalunci inna ahzahu alimun shadid kamunsa kuma mai tsanani ne shi yasa nan yace fa amlaytu lil kafirin summa akhastuhum duka mutanen nan da aka ambata ba wanda Allah ya bari babu daya bayan daya mutanen annabi nuhu duk mun san yadda Allah ya hallaka su da ruwan tufana bayan addu'a ta annabi Nuhu rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara du'ayin da annabi Nuhu ya faɗi kenan Allah kakka bar wani anne a doron ƙasa azzalimi a doron ƙasa ja'iri a doron ƙasa shine fada'a rabbahu anni maglubun fantasir annabi nuhu yi wannan addu'a ya roki ubangijinsa sun fi karfi na Allah ka kamun tallafi daga wannan me ya auku fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad Allah sai ya sake ruwan sama gaba ɗaya ya buɗe sama ruwa ya fi da bakin ƙwarya ƙasa ko ina bulbulin ruwa yake yi sama ruwa ƙasa ruwa na fitan hankali kafin ka ce kwabo duk wani gini mai tsawo ya nitse duwatsu sun nitse an na gaba ɗaya an hallaka sai wanda ke cikin jirgin ruwan annabi nuh alaihi salam safinatun naja haka Allah ya gama da su ada wannan da aka ambata su ma wannan ya same su subhanahu wata'ala ce amma adin fa uhliku bi tagiyah tsawa aka yi musu duk aka ragangaza su lokaci guda kawai flat dukkancinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a alƙur'ani irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad adin al-ula samudawa duk fitanansu wa samudal ladina jabu sahar bilwad sukan je su ɓamɓara dutse su bubbuge shi su mai da shi gida amma da Allah ya tashi hallaka su fa sai ya ce amma samu da fa uhliku bi sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma Fatar alqauma mafi sar'a wa amma adin فأما آد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah sai ya aiko musu da wani iska mai tsananin ƙara da kunni ba zai iya ɗauka ba ga wani bala'in sanyi ta jaga-jaga da su sai da aka yi ni bakwai dare takwas ana musu wannan balbalin bala'in musibar fitina haka suka gunguntile ka annahum ajazu nahlin hawiya kaman kututturan dabinan da aka daddatse aka daddatse aka daddatse tumbi can kai can sawu can hannu can kokon kai gayi can Allah ya ce kaga sauransu kaga ga su mutanen annabi Ibrahim in ka bi alkur'ani ba wata aya tsab wanda ta ce ga yanda aka yi da su amma babban anne maruf wanda annabi Ibrahim ya ce masa Allah shi ne shine huyi wa mit ƙala ana uhuyi wa umit ce waya shi ma yana rayewa ya kashe sai ya kamo mutane biyu Ɗaya ba abin da yi sai ya kashe shi ɗaya an yanke mashi hukuncin kisa sai ya ce na rayar da kai mahaukaci ce tufa inna Allah ya ati bi shamsi min al fa ati ha min al-maghrib fa buhi alladhi kafar to Allah yana fito da rana ta gabas fito da ita ta yamma to nan ya dumauta ya rikice ya rube wasu malaman tarihi suka ce sai Allah ya aiko da sauro ya shiga ta kunnin shi ya shiga kwakwalwansa ya ta guda ya ce ku kawo gudunmu a ta bugun kan fitina mutanen annabi ibrahim alaihi salam kenan mutanen lutu kuwa dama Allah ya ambaci yanda ya hallaka su faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid juyin waina akai musu aka tallafa ƙasar gaba ɗaya sai da aka sama da ita aka kife sannan akai yi musu wasu ruwan duwatsu aka yi raga-raga da su ashabu madiyan su ma Allah bai kyale su ba ya hallaka su su sai da ma aka yi masu azaba kala uku na farko aka yi masu yawon zilla yanayi ya zo da wani irin rana mai tsananin zafi wanda yadda kasan akan ce ta ta tanarki suna ta ihu can sai ga wani girgije da inuwa yana zuwa yana zuwa lafiyayye sai suka shiga munna ana ta gudu za a je a shiga wannan inuwan gizai. duk suka haɗu a inuwan girgizai na ilaha illallah sai suka gummace kiɗi da karatu a ida inuwa amma wuta ke balbali daga nan suka sake gudu zuwa gidajensu azaba ta farko kenan bayan kowa ya shiga gida sai girgizan ƙasa azaba ta biyu kenan amma jifa daga nan kuma sai saiha ta biyu baya tsawa aka yi raga-raga da su sun zama sai labari kamar yadda muke badawa yanzu wa ku ba musa shi ma annabi musa shi ne ya maya da fir'auna an nuna mana yadda aka hallaka fir'auna da junudun shi fa a hum wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim da shi da rundunan yakin sa gaba ɗaya muka kama shi muka jefa shi teku muka nutsar da shi muka hallaka shi saboda yayi abinda ake zargin sa akai shine ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi fa kaifa kana nakir ya kuka ga mummunan azabar da na ma waɗannan mutane wanda yake na kyama ya tabbata ya Allah to za ka yi a matsayinka na shugaba za ka yi irin aikinsu a matsayinka na mai kuɗi za ka yi irin aikinsu a matsayinka na mai ƙarfi za ka yi irin aikinsu a matsayinka na talaka sai mu kula fafiru ilallah duk mu dawo ma Allah subhanahu wata'ala mu bauta masa da takawa faka ayi min qarya faka ayi min qaryatina wa hiya zalima fa hiya ala فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبير معطلة وقصر مشيد ba wannan kawai da muka ambata shi kenan ba aka ayyin da yawa min ƙaryatin birane daban-daban daban-daban a wanda muka halakar da mutanen cikinta muka yi maganin mutanen cikinta suka zama sai an bato a tarihi kuma tarihin mummunan tarihi Allah ka kare mu baki daya a halakna ha wa hiya zalimatun kama an ce me yasa aka halakar da ita me yasa ta tsinci kanta a wannan yanayi saboda kafici da ƙaryata manzannin da ta yi ne saboda haka dukkan wajja ce subhanahu wata'ala ya gaya maka ga wanda ya hallaka ya ce maka kuma da yawa waɗanda ma ya hallaka su bai maka bayani ba kuma ya faɗi wata kalma a cikin siga ta tambaya alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akharin kadhalika naf'alu bil mujrimin waylun yawma idhil lil mukazzibin subhanahu ta'ala. yana cewa shin farko da suka karyatan ba mu hallaka su ne? waɗanda suka biyo su da kafici ba mu hallaka su bane to ana shaida maka duk wani ta ƙadari a anidi haka yi masa inna rabbaka labil mursad ubangijin kananan a madakata imalu ma shi'tum in ba ku bi Allah ba ba ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ƙaryatawa za ku yi to ku je duk abin da kuke so ku aikata in ba a ji bari ba a ji hoho idan ba a yi sharan masallaci ba to a na kasuwa bigire mafi alkhairi a gari masallatai mafi shari kasuwanni to in ba a yi sharan masallaci ba a yi na kasuwa a yi tarini a yi tarini a yi tarini a yi tarini a sa su taki sosai akwai ranar bugu eh a yi rini a sa su taki sosai akwai ranar bugu ya hawiyatun ala'urin shaha. wannan ƙasa za ka ga gaba ɗaya ta ruso daga samanta zuwa ƙasarta ta kifo ba bi irin mu'attalatin za ku ga manya-manyan riyojinsu da dandam ɗinsu yanzu ya zama tarihi ba su amfanin kowa ba amfani da su sai yaye-yaye da murshe a ciki wa ƙasirin mashidin za ku ga manya-manyan gine-ginen da suka yi fada-fada fadansu manya-manya wanda sukan ce mahadi ka rusa Allah ya rusa shi ya zama kango ya zama kufai ƙarfin ginin na mahadi ka rusa bai hana Allah ya ikonsa suna ciki a hallaka su ba bai hana ba saboda Allah in ya tashi an saran bawa mumini ne ko kafiri ne in mumini ne a ansa cikin sauƙi. wannan shitati na shita su aikinsu in an nene ko ja'iri a ansa cikin wahala wannan zi'ati garka su yi aikinsu amma duk jinin da ka yi duk tsaron da kake da shi in abin ya zo fa sai an yi aina ma ta kuno yadrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada alkur'ani yana cewa duk inda kuke ka shiga ƙarƙashin dutse ma mutuwa sai ta same ka sai ta same ka sai ta riske ka sai ta ɗauke ka kuma koda kuna cikin wani gini na kariya ne wanda aka gwaɓaɓa shi aka ƙarfafa shi aka kyautata shi wane aikin mutane na'am أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يحملون بها فتكون لهم قلوب يحملون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور سبحانه وتعالى بيانيك ونبياني كاونن بياني أفلم يسيروا shin kai da kai da kai da kake aikata abin da kake so kake kin Allah kake karyatawa iran-iran ku ba za su zagaya duniya ba ne ku yi tafiya ku da gangan jikinku ku zaga ku ga kufai ɗin azzalimai ku bi tarihi alagafata malan in ka je ethiopia habasha ka ga gidan balkis za ka yi mamaki wallahi ni na je na gani gari guda in ka ga wani ginin algafata malam za ka ga kango sai ka sha gabanka haka duk kaurin shi ne da wasu ɗakuna ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ginin ka rasa yadda aka yi shi shi yasa alƙur'ani yake ta ku zaga da jikunanku in ba ka da halin tafiya ya amfani da kwakwalwanka ya amfani da tunaninka ya amfani da basiran da Allah ya baka fatakunu lakum lahum qulubun daga nan ya zan kuna da wani tunani a zuciyanku ya aqiluna biha wanda za ku fahimci abinda ake gaya maku da wannan kwakwalwa naku bisa abinda kuka gani kuka shaida kusan Allah shi ke da iko kafin kai an yi wanda ya fika alfahari ya fika ƙarfin mulki amma Allah ya tafi da shi au an ranu ya sama'una biha ko ba su da kunnin da suke ji ne in ba ka je ba ai an ma bayani gashi ana ma bayani amma kunnin ko kunnin kashi ne alƙur'ani sai ya naɗe kawai cikin sauƙi. ce fa inna hala ta'mal afsar? ai zaka ga mutum da gululan ido to ba idan ne makauniya ba ga idan yana gani kurukuru sai dai kuma makaho ne babba walakin ta'mal qulubul lati fis sudur sai dai zukatan da ke ƙirjinmu su ne suke makancewa sai ka ga mutum kamar mutum ashe mutum mutumi ne soko ne kawai shi yasa Allah ya ji kan Aliyu na mangi yana zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba ya Allah kada ka mu mazan cikin masu makantan zuciya ka mu cikin waɗanda suke ganin gaskiya su an shi gaskiya su aiki da gaskiya bisa ikhlasi Allah muna roƙonka da izanka da buwayarka Allah ka datar da mu a dukkan abin da muke yi Allah ka sa ya zama mai amfani gare mu da sauran 'yan uwanmu baki daya Allah ka ba mu kunnin jin gaskiya da imani da gaskiya da aiki da gaskiya ka sanya mu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana Allah ka raba mu da bala'i da fitina da musiba Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna وبصفاتك الأولى أن تحفظنا بالإسلام قائمين وتحفظنا بالإسلام قائدين وتحفظنا بالإسلام راكدين فلا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته